majalisar masu zaben sarki ta masarautar kano sun zauna sun tattauna sun ba wa gwamnati shawara akan wanda allah ya sa zai gaji marigayi mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero sakamakon haka gwamnati ta kaɓi shawararsu kuma allah ya tabbatarwa da sunusi lami da sunusi tsohon gwamnan central bank na nigeria wanda zai gaji mai martaba alhaji ado bayero a matsayin sarkin kano allah ya taya shi ya kuma tabbatar da alheri a wannan jiha tamu da wannan kasa tamu baki ɗaya. sakataren gwamnatin jihar kano kenan alhaji rabiu suleiman bici malam sanusi lamida sanusi da ke zaman jika ga sarkin kano sanusi an haife shi ne a ranar talatin ga watan yuli na shekarar 1961 bayan karance-karancen ilimin addini da na zamani malam sanusi lamida sanusi ya fara aikin banki a shekarar 1984 inda har ma ya kai kololuwa a wannan fanni bayan da shugaban najeriya marigayi umar musa yar aduwa ya naɗa shi gwamnan babban bankin najeriya a shekara ta 2009 baya ga fice da ya yi a ɓangaren aikin banki sabon sarkin na kano sanusi lami da sanusi masani ne akan fikiu da shari'a inda har ma ya samu digiri a kan fannin nazarin shari'a daga jami'ar khartoum da ke ƙasar sudan a shekarar 1997 ya zama ɗan majan Kano a bara bayan da sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero ya naɗa shi akan wannan sarauta. Tuni dai al'ummar Kanawa suka fara tofa albarkacin bakinsu dangane da naɗin sabon sarkin na Kano. Malam ya suna? Suna na Malam Uba. A ni ba abin da zan ci, ba abin da zan ci. Ba da ta cewa. Kamar ya? Me zan ce ni? Yau ka rika tare ni ba abin da zan ce malam. Ni ba ba fade ba ne. Duk abin da Allah ya sa wanda Allah ya sa aka naɗa mu me za mu ce mu talaka ne. mu masu bi ne gaskiya mu ba ma ra'ayi mu ra'ayin mu a ba dan sarkin Kano sarautar Kano shine mu ra'ayin mu na mutanen Kano saboda shi ya cancanta to a gaskiya mu salamu alaikum mun ji sanarwa sabanin abin da jama'ar gari suka bukata kuma kamar yadda kake iya gani gashi nan ana ta hatsaniya a cikin gari to muna fatan dai Allah ya yayyafa wa abin ruwan sanyi Allah ya sa kuma su majibin talamuran za su waiwaya malam an yi sarkin Kano sabo me zaka ce ni ba abin da zan ce ni. Malam fa. To gaskiya mu dai muna fatan Allah ya zaba mana abin da zai fi zama alkhairi a gare mu kawai. Ko shi ne ko wancan ne tunda dai gwamnati ta naɗa wannan idan za ta warware in wannan can ne mafi alheri Allah ya sa su mai da shi in kuma wannan da suka sa shi ne mafi alheri Allah ya tabbatar mana da shi. To alhamdulillah tun da dai Allah ya riga ya bashi amma dai ya kamata a ce hukumomin da suke da wannan matsayi su duba abin nan. in jama'a suna so alhamdulillah in kuma jama'a ba sa so kar su shiga cikin rudani abin da zai jawo tayin hankali ya kamata a duba wannan al'amari mala ai sabon sarkin kano me za ka so ba mu da bukata mutanen kano ba su da bukata domin ya kamata a sarkin kano halacci shekara hamsin da ɗaya ko bauta yake yi ya kamata a ba ɗansa Malam an yi sabon sarkin Kano me ra'ayinka? Ra'ayina ubangi Allah ya sa'a mana abin da ya fi alheri zaben Allah shine zabi Allah shi ne gaba. Malam an yi sabon sarkin Kano. Eh ban ji daɗi ba saboda ya kamata wannan dattijo a yi masa katas a yi masa katas ya ɗauki ɗansa a bashi. To mu ba ma goyon bayansa ba ma yin sa kwata-kwata kuma mutanen Kano ba sa tare da shi wallahi. Malam an yi sabon sarkin Kano me ra'ayinka? Mu ba ma goyon baya gaskiya ba ma goyon baya. ba ma goyon baya a za ka zo mutum ya rasu abu ya shekara hamsin yana mulki ba ka yi faɗansa guda ɗaya ba. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. idan allah ya ba 啊，是也是。